wanda ya zo daidai da 28 ga watan Februari watan biyu shekara ta 2014 miladiya. Shi Allah ya sake dawa da mu kan ci gaba da karatun mu na littafin na Muhammad ibn Ishaqa ibn Khuzaimata rahimahullahu ta'ala. Wanda muke gabatarwa a masallacin Mughiratu bin Shu'bah رضي الله عنه أتيت من جسي جبل إنجل سوكتو game da muka ɗauki ka'ida na cewa ana ɗan fara tambayoyi kamun a fara karatu akwai yan gajejjerun tambayoyi wanda kila Allah za mu ɗan fara da su yana da magana ba daidai lokaci tambaya ta farko assalamu alaikum malam dan Allah Allah ya sa mu gani tsakanin isnadin sufiyanu asari da ibn uyayna Allah ya kara ma malam lafiya da imani ina ganin tsakanin bambancin tsakanin isnadin asari da ibn uyayna yake su yadda za a gane su cikin isnadin wato yana tambaya game da hadisin da ya gabata wanda ina jin shi ne hadisi mai lamba ta shida inda aka ce haddasana abdullah jabbar ibn al-ala'i al-asfar قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد هزوة حديثا بقشي حقيقة سفيان سفيان وأن شين ابن عيينة أبين لك أن يا أتا قاني تشي وإذا أعم بشي سفيان أقاني ابن عيينة أنا أقوى أقاني سفيان السوري أي أنا أمو قدات شين يتراتو أكي أقاني هكا أنا أقول لك أقاني يتراتو أكي على ما يحديثي بس بقوم يبقى ko ne daga cikin sufyan sauri da sufyan ibn uyayna ko ne malamai sun kirdige rayuwar shi na lokacin haihuwar shi da lokacin karatun shi da kaza sannan an lisafce malamai ne kowane su sannan an lisafce ɗalibai ne kowane su sannan kuma an ba da alamomi an fayyace haddisan abin bai da matsala ne abin da malamai suka riga sun kama kawai dai tsawa ɗaya za kai ka ɗauki ta haika gurma na gama malami ya karanta shekara to in matsala game da shi saboda haka Sufyan bin Uyayna da Sufyan al-Thawri ta ce wannan na ba wannan ba ne ya gano saboda haka ta kusanci malamai game da haka wannan mai ya ce assalamu alaikum alam ya za a bambanta da wannan kalma ta'ala da sunan Allah sa'annan idan ina son in kira mutum biyu in ce su zo da harshen larabci ya kenan zai ce wato abin da ka tsaya da yake kalimar ta'ala sun sana ta inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ga ana amfani da ta'ala ga Allah da can sai a ce ya ɗaukaka ko sannan kuma kila ya saba islamiyya an koya mai ta'al ko ta'al oho waya ya manta su an manta so da kan an karanta shi a bambanci na kenan na biyu kuma wajen rubutu suna da bambanci تعالى ai دا تاء دا عين تعرف المد دا لام مكسورة wadda aka yi mata ya arat amma ana ce mata alifun makasura saboda afirka ta gabace ta ta'ala wannan ma bina fi'ili na bangaren hatara ma ta'un alifun ya ce daga alana aka sa ta'un qabla kalima sannan aka sa kalima sai zan ta'ala insa ya ta'ala ta'ala ya ta'ala amma shi ko ai cewa ta'al kuma ita ka san tarinta sannan karshe kamun na karshe wanda ya da ya ara asali ne ma ta'ala yake ta'ala ba a ja amma yanzu a tsayi wa kafu ta ce ta'al ta'al ila ita ɗaya yanzu ya confusion ne ila ya yi ƙoƙarin ya wa mutum biyu ce su taho in ana shi ma mutum biyu sun yi tsada ma, alif aka karawa ila an ce kala sai a ce kala ko nama sai a ce nama to shi ta'ala ya za a ce ila sai kan wani ta'ala za a ce sai duka ma ya haɗe da ta'ala na ubangiji to a to ba haka za a ce ba shi asali ne ya za a ce ko abin da ya kare da wannan a ya aka ta arun ta ce alif makasura in za a mai shi na mutum biyu ita wannan alif ya za a mai da ita ya din wanda ka sani sai a ƙara alif gaba gare ta sai a ce ni ta'ala ya ta'ala ya ba ta'ala da abashi ba ta'ala ya ehin ta'ala ta'ala ya ta'alau atalu alaikum ko ta'alaina mata kenan ta'alaina تعالينا وأسعكن وأسرحكن صراحا جميلا ولك تعالى متن بيو تعالى تعالى يا تعالى متن يا ta'ala ya mutum biyu ta'alau jam'i na maza ta'alaina jam'i na mata ina ji mai tambayar zai gani Assalamu alaikum Allah ya ƙara na malam lafiya da imani in Allah malam ina tambaya malam na lizinci faɗi da wuceri sai suka kurce ni don Allah yaushe ya kamata ya rama su tambaya ta biyu malam waɗannan sunayen Allah waɗannan ne sunayen Allah ya kamata ya roƙi Allah da su saboda cikin waɗannan cikin tsara ce akwai waɗanda ba su inganta ba. ana ta farko ta shahi harkar ibada ta sallah ko? Kuko muna kitabu tauhidi amma dai ba ba ba ba illa mu amsa ta in dai tambayoyin kila kamar na da shawarwari a rinka tambaya ko ina inda ta munasaba muna da babin da muka ibada ko mu wasu imam malikin amma la'alla shi kuma kila dan unguwan nan ne bai samu zuwa madera ko dan mutum ya manta bai yi shar'i da wuturi ba ta hanyar bacci ya ɗauke shi ko kuma ko wani abu mai kama da haka cikin uzurkan da shari'a ta kama in zan har garin Allah ya waye ko ko bai tuna ba gaba ɗaya sai da ya sallar subahi in dai kamar ya sallar subahi na in akwai lokaci shi na in shafa'in shi da wuturi sannan ya yi rakatar in akwai sauran lokaci amma iya ga babu lokaci ko ko jami'i zai kuce masa ka'ida jami'i ya yi wancan sai ya jami'i cikin sallar subahi cikin jami'i amma a hadisi ya inganta a muslim sannan ina jin nan kurkusa man kafin kadiba a cikin riyadu sali na imamu nau ya kawo shi Allah sallan a sun lokacin da ya shafa ko wani abubuwa suka ɗauke shi bai samu yin adadin rako'in da ya kai ba cikin dare yana rama su tsakanin fitowar rana ma'ana lokacin duha zuwa zawali lokacin nan ya karama su fahimta banda ba cikin fajr ba ko cikin fajr in kai sa tashi za ka tashi karama wurin ka fahimta cikin fajr matsalolin da muka saba da cewa shafi da wuturi ko ka ce musu kiyamun Laini ko a tarawih ko a tahajjud wanda ka saba ce musu ko ko kana a goma sha kaza sannan yi na ragewa ragewa ragewa har su koma kila kalla abin da aka a daya cikin dare a lokacin da duk suka kurce ma baka samu yi ba sai da Allah ya waye lokacin duha ta yi an baka damar da lokacin har zuwa kamun zawayi specifically in ce da wajajen karfe takwas na safe har zuwa a ce sha ɗaya da rabi zuwa sha ɗaya da arba'in da biyar wannan tazarar yana iya rama su an fahimci wannan annabi lokacin ya rama su sai dai ya aka ramawa abin da ta saba ya ci dare rabu ce kana raka a goma sha ɗaya cikin dare ko to in za ka yi rama su raka a goma sha biyu za ka yi da rana ai ta boke yi ko ba raka a goma sha ɗaya za ka yi raka a goma sha biyu ka ka a jibi kana sallamewa in raka a tara ka saba kai goma yanzu in bakwai ka saba yi sai kai takwas in biyar sai kai shida in uku sai kai hudu kila fahimta kuma guda ka kai to sai kai biyu sai ka ƙara ka'a guda ta tunfaye ma shafi'u inda lokacin wutar ya riga ya wuce ina fatan mu gani ana hadisi muslim ya bai shi hadisi na ingantacce kuma mai riyadu salihin ya kawo shi ta biyu sai wanda ya yi wa'yanda ko waɗanda da waɗanda sunaye zai kira Allah ko zai roƙi Allah da su sai mu ce sunayen da ka sani sunayen nan cikin da tara waɗanda manzo sallam ya ambata a cikin hadisi ingantacce wanda al-muttafaq alai inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman illa wahida man ahsaha dakhala al-janna hadisi ingantacce Allah bakin sarki yana da wasu sunaye 99 a su yan gare yana ne da hakan amma waɗannan sunaye su adda wata falala da san hasaha da khalal janna waɗannan sunayen malamai sai kokari wajen har haɗa su kuma suna nan cikin alquran da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abu guda ya kamata a gane malamai sun yi gaba ɗaya min awalihim ila akhirihim cewa ba a kiran Allah da kowane suna wanda ba shi ya samu kai ne shi ba ba manzon sa ya samu kai da shi ba yin ina da fito cikin alkur'ani ba babu shi a cikin sunna ka rike wannan abu na biyu tabbas an tabbata babu aya da ta tafi kowa sani wadda ta jera sunayen Allah ki sannan gaba daya sai dai akwai da suka taho kita cikin ta a samu uku ko hudu wata aya ta kawo daya wata aya ta kawo har ta ko tara huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin har zuwa karshe aya ta ko suna ta ko tara amma daga farko har karshe a samu tara ko ai da ta kawo nan ko duk kowa san wannan alamun hadisi kuma sun ambata babu hadisi ci dai guda da ya kawo sunaye nan in tara jumlatan kuma hadisi ingantacce babu hadisi ingantacce inda an samu gari game da wannan matsala bai inganta ba saboda ni saboda illa hadisi akwai illoli guda uku dai akwai Walid bin Muslim a ciki sannan akwai Abdul Malik Sanani sannan akwai Abdul Aziz bin husaini duk hanyoyin da ka biyo za ka samu ɗanga mutane bi uku cikin wannan hadisi da ya jera su Allahu ar-Rahmanu ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salamu al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz wannan kuma kamar kaza ba su cikin shekara biyar na koya mai ta gida saboda kan kanta haka jeran get haka tartibin hadisi da zo da ita bai inganta ba hadisin kuma kamar na an bata ɗanga mutane a ciki walid ibn muslim mudallisun na kai mutadalisi to abin tadlisi la yuqbalu qad lafa fi hadha hadisi. ya uhan da an cikin wannan hadisi duk gari a sa abdul malik sanani shi kuma mau a ce malaman muhaddisina gaba ɗaya sun yi ijtima'i kuma al muhaddisuna ala du'ufihi saboda ni saboda yansaridu fil mawdu'ati ba da sanin aka fi in ka dawo to shi in ka bice ka tsaya ga abashi an kai kirare na saboda haka hawas da malamai sun jefai da wada'u sun jefai da aza hadisi na karya shi abdul malik as-sunani sannan na uku da Abdulaziz bin Husaini sun ce mai da'ifun sahibul hadisi imam muslim ya tsaba shi kwarai da gaske imam muslim mai sahih sai ga mutane kuma aka samu jeran giyar silsilar da ta kawo mana wancan hadisin da ka ambata Ila fahimta to ita ba inganta ba wannan jeran giyar ta ce ba aiki da su amma da su ana son hadisi cikin su akwai sunna suna Allah ya kamata mu dan wani adalci ni zamu yi mu zo mu duba sunayen waɗanda sun kasu a cikin alkur'ani da suna ingantatta sai mai amfani da shi sauran gibin da an ka samu a ciko to malamai sun yi haka nan sai yi na bai baya ya littafi alqawaid musta fi sifatillahi wa husna ya kawo sunayen Allah madaukakin sarki da ya samo su a cikin alkur'ani wajajen 82 sannan sauran cikin 20 sai ya koma ishirin da yanka sai ya koma cikin sallah ya da kawo su dan cikin alƙawari na sallah sai ka kula wajen masu littafi ya saka same su amma in kai ta ma kuma 'yan wa'anni suna yana to ba su ci cikin alƙalin kuɗin ga muka amfani da ita ta yau da gobe kuma sun fito ko ba sunayen Allah ba ne sai ce ga sunan kamar haka akwai alhasidu akwai almu'izzu akwai almuzillu akwai al'adalu akwai aljalilu الباعث المحصي المبتع المعيد المميت المقسط المبر المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور أنا الجباء إبا إيه سنة الله نبا مجاء كرن الله دسون أين قسم وأن استرينا أكرابة عبد الباقي وأكرابة عبد الغني ko a kira mutum abdur rashidi ko a kira mutum abdur sabur kurena saboda ba sunayen Allah na ba Allah bai kira kai ne da su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira kai ne da su ba a fahimci wannan Assalamu alaikum. Malam hadisi na farko ana kafa hujja da shi kan cewa a yi zikiri cikin mutane ko kuwa ya sanya alamar abin da tambaya ce na biyu yana nuna cewa ka yi abin da kake so ko da na laifi ne amma ka yi zaton cewa Allah zai gafarta ma zai gafarta ma sai ya gafarta ma kamar dai ta cika haka na karanta hadisi na farko a wannan babu da muka karanta hadisi da cewa ba su na da na ba amma mai nan ba ta farko ana ma abdi ana ma abdi hina ne in ni fi nafsihi hu fi nafsi wa in ni fi mala'in hu fi mala'in khairin hu fa in zakarani fi mana ya amfani cikin jama'a shi Allah ana taro a yi zikiri kika sun yace shakkan bai ta ta farko kenan inda an ce fi mala'in sai kai ya ce kila ana ana zikirin da aka yi a taro a yi zikiri da nasi fi mala'in sai mu ce eh ai ba musu akai ba ana taruwa a yi zikiri amma wani irin zikiri kwana ko ba haka ba abin da kila mai tambaya da ya kafin ya fahimta abu ɗaya zuwa biyu na farko nau'in zikiri shi ne zikiri na uka na alƙur'ani zikiri na ba a karatun alƙur'ani ba a tara jama'a karanta da su alƙur'ani ba a sanar da ba a karanta da su Allah ya ce annabi ya ce kai ka tara mutane ka ce musu Allah ya ce annabi ya ce wannan zikiri na kuma abin da muka yanzu zikirun lahi in zakara ne fi mala'in zakartu fi mala'in khairin min karatun alkur'ani zikirin Allah ne sun mutane zikirin haramun su zikirin Allah ne ina fata mu gane kai haduwa akan aikin alkhairi zikirun lahi kuma nawa ba a cikin azkaru shi sukutum kenan ko al azkarun ba ya ambata cewa ya ambata cewa wa'azi tsoratar da mutane bikin lahi ya ambata ce ma a da azzikirullah ya ce zikirullah inda amrihi wa nahyihi shi azzikirullah saboda haka akar makallahu ta mu ce ana haduwa a yi alqur'ani ana haduwa a tara mutane a musu wa'azi ana tara mutane a faɗa musu halal ko haram ana tara mutane a alƙali kullum kullu hadha zikirun abin wannan abu na biyu da nufi abin da ya kamata ya fahimta ita ibada ko ba haka ba akwai wata ka'ida wadda kullum duk wani mai sun ya kawo kira da addini tana tsaya shi shi ne haƙƙi almutaba'a almutaba'a nafsin qur'ani zo da ita in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah ba wata ibada wadda tana kai mutum aljanna wadda annabi ya faɗa mana ita ba ko bai kai mun gani ba ya mu sahabbai su gani su faɗa mana nan babu wani abu wanda ka kai mutum wuta wanda mutum wanda annabi suka son bai kawatar da su ciki ba mutum kaddafa. ana taruwa a yi zikiri annabi ya yi wani iri ya yi kuma ya yi taruwa ya yi ce to ina su bakar umar usman ali sa'adu sa'idu zufai da sauransu ku taru irin ce da in kara ila in langashi gashi gaji ku amsa haka yi. bai haka ba ya musu ya yi wuri a taru to sata alaji dubu ɗari su gama ɗari su gama istigifari ɗari haka yi musu to ya aka cewa ga wani abu wanda lada aka samu a shiga aljanna kuma Allah bai shi ba a shekenan idan alkur'ani aka ji aya cikin alkur'ani ko wani sallallahu alaihi wasallam kali ne ya faɗi a janna kuma suka ga to kuma ga wani abu aka yi aka san wannan ya kamata ka baya ko ko da haka ba wani abu na ba taron kan shi ba ka ambaci Allah a duk lokacin da kana ambaton Allah bari muku wani statement jumla biyu ana ambaton Allah cikin jama'a ina fahimta lafzin hadisi kenan ba cewa ya ana ambaton Allah tare cikin jama'a ba ana ambaton Allah cikin jama'a duk inda kake Allah kai zikirin Allah duk inda kake yanzu zaman mu nan sai mutum yana zikirin Allah subhanahu walhamdulillah wala ilaha illa Allah akbar hawla quwwata illa billah kila yan munasaba ta gitta ko ba haka ba zakara Allah fi mala'in ko ba haka ba to wa sayadhkuruhu Allah fi mala'in khairin min mala'ihi wa fayahu mun fahimta shi ma ka taɓa gane fassara to ma ka ga annabi yayi in ka samu da shi kenan ka haka nan alhamdulillah to lalle annabi bai taɓa tara jama'a ba yace ku yi amsa in amsa ku amsa nan bai taɓa tara jama'a ba a wani lokaci yanan ne bayan la'asar ko bayan kaza to ku yi kaza ko kaza a gama sai to ku yi kaza ko ɗari a gama sannan ku yi kaza ko ɗari a gama bai ba ko to da bai yi ba karkai in dai kana so shiga aljanna an fahimci wannan ba ta biyu shi ku wannan kila yana jin ko kuma kuna iya ba shi amsa cewa yi a ashe Allah ya ce a hadisi inda mazu sallah ta yace a hadisi na biyu da Allah ya ce tun hadisi da sina Allah da kuma ce abdi inda zanni bi a wata ruwa ya ce ana inda zanni abdi bi sai ce ashe wato in kai laifi kana cikin laifin amma ka sabatun Allah bai gafarta ma babu komai sai ka ce Allah bai gafarta ma to kai zaton Allah inda da abdi ya tambaya ita gara ɓata ka ita kawai abin da aka so dai ka sa ran Allah riga harta ma tun riga harta ma ta da ai wannan fata mu riga mun gabace ta sannan kuma nususu da ayoyi da hadisi sun farware muna wannan matsala ko haka ba ta ganin ba za ba ta lokaci game da ita ba kowa ya san ba haka take ba da ɗan bid'a da ɗan sunna da ɗan kowa kowa ya san ba ta sunna kana zina kana shangiya ko kana mai ka tuba ba kuma kace Allah gawar ta mazai da cikin sharaɗin tuba shine ka bar abin da ka yi da kuma ka yi nadama da sauran wasu ba kana kan aikin ba kana ta kai ina da son Allah zai gafarta ne ta ce an ta inda zanna abdi ba ba haka ba Allah ta magana Thank you. hadisin da muka tsaya kai ne wasu hadisai guda biyu ina farko hadisin takaddama da aka samu tsakanin annabi adamu alaihi salamu da annabi musa ina biyu hadisi inna allah haram inni haramtu zulma ala nafsi wa ala ibadi fala tazalamu da yazo wannan ruwaya za mu dan kara mutane dan bayani game da hadisin sani ومقابلة كان النبي موسى عليه السلام ودا النبي عاصم عليه السلام حديث الأول يكي موسى يكي أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة مالا نن ابن القيم الجوزية أسول في ناشي شفاء العليل من مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم يا كفتا وفسرة فسروا لي بحمد بأد وأن وسوم تحديث hadisi ya ya ka fasarori fasar da suka mai fasara shidda sai karshe su ne ce duk waɗanda fasarori ba su inganta ba su daidai ta kama ma ingantacciya wadda ta yi daidai ta ahalu sunna ta ce fasara ta bakwai sai zo da ita hadisin da game da an ka sani kamar ba cikin ibn kuzaima ba a sauran wurare annabi musa ce ma annabi adam ya adam anta abuna eh abbabanmu na, wa na, min aljanna an samu taɗi hayyata na daga hayyatun daga saba an samu yin kuma kan daga cikin aljanna قال له آدم في آدم يتشي مسا موسى كيف أنا موسى يستطيع الله بكلامه ألا ذلك دم جنسا وأنا كنت أبو تنسي وخط لك التوراة بيده ألا يربط التوراة دهن يباك أتلونوني هكذا رجعت على أمن قدره الله علي لكن الأمر عند الله رجاء قدر مشي قبل أن يخلقني بأربعين سنة كامون شهر السنة شكرا أربعين لشكرا أربعين كامون شهر السنة يتلع رودة والنم قال النبي صلى الله عليه وسلم على محمد كينا يتشيف حج آدم وموسى حج آدم وموسى حج آدم وموسى آدم يرين جاي موسى دا آدم يرين جاي موسى دا آدم يروي الجاهلية أولا ما تجي أنت آدم الذي أجويت الناس وأخرجتهم من الجنة جميل أولا لا تجي أين يمتون أن تقصد متاني كفر رسول الله أشياء الجنة يكفى النبي آدم فقال آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء وصفاه على الناس برسالته قال نعم قال أتلوموني على أمر قدر علي قبل أن أخلقها وتروايا wata ruwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihtajja adamu wa musa inda rabbima annabi adamu da musa suka yi garzama gaba da ubangijinsu Allah ɗauki rayukansu gaba gare su sai haɗa su sai musa ya ce ma annabi adamu alaihi salam ya ce masa ce anta adamu allazi khalaqaka Allah bi yadihi wa nafaqa fika min ruhihi wa asjada mala'ikatahu wa askalaka fi jannatihi ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض الآدم كينا فالله يخلق شيك ده هنوني يبوسا مكالي ده كيني يبتا ملائكو سكي ما سجودا سجودا يجدنا جدا الجنة يستاكا كيف تموشي shi kai kado mu يوم cikin duniya قال آدم آدم sabai أنت adam adam yace an musallah وبكلامه وآتى الألواح وآتاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا الله يتوراك جاء كيف أن الله يزعى لك ما تلشي وما يزعى لك أبو كم مغانا شيء أن يباك لو الواح كلنا لا أستوى وأن فيها تبيان كل شيء لكن كم إذا أبين تعلقون بك بقاتا أروفنا بقاتا وفيشي وما يقربك نجيا يجانا لك أنا بالمساعد الله يماهكا mai kai ko bi kan kan kabi kan wajen Allah ta taurata kam qabla an ukhlaka shekara nawa aka yi kamun Allah ya rubuta a taura kamun ina abda ya rubuta a taura kamun ya halitta shekara nawa قال موسى بأربعين عاما يتي بشكرة أربعين الله روز التوراة بشكرة أربعين كما يهلكي النبي آدم بشكرة أربعين قال آدم آمتي وجدت فيها أتنوت أخبارا كافاني وعصى آدم وربه الأيوة سات عن يونا قال نعم إيه، عينا نعم، الصمت قال فيتي اتلوموني فإن تاك أن عملت عملا كتبه الله علي قلنا اي وانا أيكة الله يروي تأكنا أعمله للي فينا عيشي قبل أن يخلقني كما يخلقتن بأربعين سنة لشكرا رأينا أروي تقام وشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كيف حج آدم وموسى فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى shi na malam ibn ta ibn qayyim al-jawzi ya ce wannan hadisi sarar magana da shi abin da sabon kan bayani ga ne saboda zai zai zai mana wani amfani kware zai warware wasu mushkiloli a koya koya kaji sai muka karanta shi kila tun gaba da mun yi fare muka ce kamar da aka ce cikin hadisi hadda adam musa kida ana iya fahimtar mu yake duka faraku alkadariya da mu'tazila da jahmiya da rafida kowa ya taro majalisin ga hadisi ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai da karambani da faraku dan bi mana da karambani saboda mai kamar malam ka saboda ba su tsano hasken su ba ba su kunna hasken su ba in nurin rubuwa in ka zuwa da hasken annabtaka ba su bari annabi ya maganar ba sun kasance hadisin suka gane su suka kama waɗannan ara'u sai manganu da yawa sai ce daga ciki wanda sun kace ya ce wa inna ma hajjahu wa abin da yassa abin da aka tambaya nan kun kurike wajen kaddara sai ya to karba karba shi ashe yanzu ina aikin laihi in saba ma Allah in ce Allah ya karo ba a zargina ana haka nan haka nan ina hadisi da zai kawo mishi ga wani ko sai ko zai ba zai ba wa zai ba wanda ka aikin sabo sai hujja da kaddara haka Allah ya kaddara ya za ka ya za ka zargan abin da Allah ya riga ya kaddara ka mu a halitta ni ina da ce mini to sai wasu suna son su kore wa da ka'ida su ga su ma fahimta cewa ba a hujja da kaddara sai su ba da hadisi ba hadisi sarori da dama haka kana sun ka ba su mai ban dariya suka ce inna ma hajjahu annabi adam ya hujjanta musa li anna adama abuhu saboda wai Adamu baban in atibin annabi Adam ya fake ce Musa saboda Adam shi abu ba amana fa hajjahu saboda haka shi sabin da Adamu sha uba sai ya fake Musa kama ya hujja rajul ibnahu kama yadda ɗan uba ya magana uba ya ce kai ram ya hujjace shi kenan nan ai ɗaya nuna na aiki ne ka ko an ka? malam ya ce wa hada kalam wannan kalamu la muhassila fihi albatta yace bai da ma'aza ba nan aza shi a shari'a bai da masauki a shari'a yace inna hujjatullahi don in Allah in Allah ya ce abu kaza na batsana ko daidai na yajibu almasiru ilaiha dole a komo gare ta ma'al abi tare da uba ma'al abi kanat aw ibn ko baya fa ita ko ka faɗe ta aw al abdi aw sayyidi ba wai faɗe ta ko ubangida inda daidai take a dole a komo gare ta a wannan shari'ar ta ba walau hadda rajulu abahu sai da mutum ya kama babansa hujja mai ƙarfi da Kur'ani ko hadisi ai wajaba al-masir dole a koma ila hujja ko da ka kadiyar cewa wai tsakanin uba da ɗata ba wasu suka a inna ma nabi Adamu ya kada musa na li'anna saboda zunubin da shi Allah Musa yayi kana fi shari'atin a shari'a kai yayi abin sannan wallahi ma zargi shi Musa ta yi yayi fi shari'ata a wata shari'a ta ma'ana shari'a Musa daban shari'a Adamu daban sun bambantu a shari'a mutum annaba suna bambantu a shari'a ko kai shari'a tata ni shari'a tata ya ce wa haza min ne ma kabla wanda irin matsala shi ba mai kan gado duk saboda ni saboda ai shi sabon Allah sabon Allah na sannan wacce ma a cikin a cikin shari'a annabi Musa shin ita a cikin a hita aljanna shi a sabo amma ta annabi Adam ba sabo bana ai ko hikima da adam sakon nan lafin aya shi ya faɗi fa asa adam rabbahu fagawa ba haka ba kuma haka ba cewa a duk watan shi mutum shari'a ce daban adam shari'a duk shari'a su guda a wannan hadisi ina fata ana bere wasu sun kace ya inna ma hatta ya hujjaci Musa na bi annahu kana kattaba min az-zambi saboda shi annabi Adamu ya riga ya tuba ga zunubi kuma wasa'ibu min zambi kamala zan zamba lahu wanda ya tuba kuma da zunubi kaga wala ya ji wala ya lau laumu ai ba a gari ne kace to ko wannan inda dai yana ɗan mahanga ba ba haka ba amma shi ma yana da rauni saboda abubuwa guda uku shi Adamu bai ce haka ba ai ba cewa ya haba Musa ya ka tafi tuna abinda Allah gawarta min kace a cewa ai an gafarta min ba ya ka tuno shi saboda haka kaga ba haka hadisin ka ba bai sanya shi akan hujja akan Musa ba na biyu ai shi ma Musa haka suna fa annabin Allah na annabin Allah kuwa bai kai irin martabar jahilcin da Allah ka gafarta malahi kuma ya toni tonin cewa ya musan gafar Allah gare ka annabi Musa ka magana fa Kuma haka shi ma ai ya san an gafarta Musa an gafarta Adamu din Kuma haka ai ba kan zargi na ga abin da ya gafa an ka gafarta mai ba shi da an fahimta wannan abu na uku annabi cikin magana ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ishara ga haka haka cikin hadisin wannan kawai na uku kenan kawai na hudu sai ce a'a abin da yasa annabi Adam ya hujjaci Musa saboda Musa ya magana inda ba inda ba wurin ta ba ina ba wurin ta ba cikin lahira an kai cikin nan duniya ta karbu sai an ka sani sai an kai da za'i ba da ba ka ishe ba sai ya magana wai ya yi magana inda ba wurinta ba ya ce wannan shi ma irin ɗan gidan Eh na biyar annabi Adamu alaihi salamu ya hujjace Musa na shi ma ƙaunin ba ba ya hujjace Musa na saboda saboda ana kila in fa da bakawalin ya shiga zuhiri a irin kila mu shigo zamani saboda ni saboda wai annabi adamu ya mance da komi Allah ya ka hanye shi ya shi a waje ne komi Allah ka yi in ka ci Allah in ka rasa Allah in ka yi sabo Allah in ka aljanna Allah in ka yi komi Allah ce ma Allah ce ma Allah shi ma irin tata saboda haka shi bai jin komai ina fata kun gane wannan dan komi na ya zama Allah saboda haka in komi Allah ta kaga ba mai laifi ko ba haka ba sai ko ta ma shaytan da wanda ba ta Allah da Allah sa su su ko waɗanda irin su sun ka dauko kacce ka yi ta zargan abin za ka za ka za ka Kida, shi ma wannan ya gidan jeta shi ne mi shi ne annabi adamu alaihi salamu ya hujjanci musa alaihi salamu saboda ni saboda mai kama da wancan ne saboda shi Allah wada in ya sa kai abu tun da ma'ana abin sun lokacin da annabi adamu zai cin italiyan ba Allah yana nan ba kuma yana ganin sa sun me Allah ya hana shi kenan yana son ajar sun kafara kenan mashi'atullahi wa qadarihi dani da muhabbatullahi wa ridahu abin da Allah ya bari an kai kuma yana iko hana bai hana ba kenan Allah ya so shi duk waɗannan kullum da ana sannan kuma kana samun cikin littattafai to kamar ka ce malam to wace wani kauni a wannan kaunin wanga hadisi abinda tsari ta ga waɗanga malam ubai ma shi ma zai ambaci irin waɗanga tsawon can gaba ce ta idan arata hada idan ka san waɗanga tsawon lokaci ya tsana Musa a arafu billahi wa asma'i wa fata dan Musa ya hita sanin Allah ba ya hita sanin sifatin Allah kuma ya hita sanin shi sunayen Allah ko haka bai zargin mutum ga abin da Allah ya gafarta mai daga bai zargin mutum sarrafa abin da Allah ya musa ya san kaddara ce amma a ganin Musa ya ka magana a kula da lafazin hadisi Musa ya zargi annabi Adamu ne a kan musiba ba a kan kaddara ba ba aikin ba ba cin istanyar ba kila an fahimta ba kan ke zargi annabi Adamu ba ai ya san annabi Adamu Allah ya kaddaro mai kuma ya san Allah ya gafarta mai kuma ya san yanzu an zo nan babu magana ta sheta da haka ba kan kaddara da kada'u ya magana ba shi yadda hinta ba kan musiba ya kaddara ina magana akan musiba kashi lalata zuriyata wata samu zuriya annabi adamu wace musiba bi khurujihim min aljannati da fito aljanna ya magana wa nuzulihim ila daril ibtila na faɗo wasu cikin jaraba gidan duniya والمهلة في الجربة بسبب خطيئة أبيهم فجود السندية كسر أبرسو مية مجانا مصيبة يكشي الذي آدم فذكر الخطيئة في أمر مصيبة أي شيء كيف الذي آدم أتى الثانية أنت الله هنا لا تكشيبا إذا ما بس مجاني شو هاي كاتب المتعلقة بكين الجنة وكاتب كاتب كاتب كاتب كاتب كاتب ko ba haka ba haka yace musiba ya ambata tanbihan ala sabab al-musibati wal mihnati allati lalat ad-durriyata ya ambata ya dingina ne abin da annabi adam din ya fadakar da shi ga musiba da ta samu al'umma لهذا قال دون هكا شيء خرجتنا كاسدا ولا كما كاسد كنكا من الجنة تجسمي الجنة

bi sababi khabi'ati sai shi annabi adamu sai ya ce wannan musiba wadda ta samu al'ummata zuriyata saboda kuskuren ta da ni kanat matatu bi ita musiba dama an rubuta kaddar Allah sai ta zo sai ko mun gani ta zo kabla khalqi ta halitta ba musiba sai ta zo a kan da wani hadisi wa anna ba aka ba aka lan yakuli sifata وما أصابك لن في أكا رفعت الأقلام وجفت الشرق مصيبة مصيبة ما لن الله يارو تسلطا إلا فهمتا إلا ذاك حجة كم مصيبة دا حجة كاسا وأن نبي آدم با من قائد مسلم شي جاء حجة كم سبع حجة كم مصيبة والقدر يحتج به في المصائب دون المعايير kaddara ana hujja da shi idan musiba ta samu ba idan kai ai aikin lafi ba idan musiba ta samu ana fara hujja da kana cewa to kaddara haka Allah ya kaddaro amma ni ba a hujja idan sabon Allah ya samu ai asaluni kamar yace na saka zargin alamu cikin akan musiba qaddarat alayya da aka kaddaro min wa alaikum kuma aka kaddaro muku da ku mutane qabla halqi kamun a halqan bi 40 sata da shekara 40 kusurci wannan ko to malam sai ci gaba da dogon bayani kusan sai da ya tafi kuma keji wajen duk yana bayani Kusan cewa hadisi yana magana kan hujja a a akan musiba ba hujja akan kaddara ba Yana fata mu gane wannan to masha Allah wasu lokaci kwari a hakuri da wannan Kusan ta bagan gabe da yawa a gurguje sai mu tashi yana magana kan ilimin Allah madaukakin sarki ala ilmi Allah za ku yi mamaki a nan malam bai kawo mai hadisai ba da wasu ɗauyi masu yawa ɗin yawa saboda ni saboda hujjar mai mai koyewa shi karan kai ne ma hujjar ne ta saboda haka na da iya ila ambata hujja na cewa Allah na da ilimi sai Allah bai da ilimi bai yi ne shi mutumin mai magana saboda haka shi karan kai ne Allah bai yi ne mu je babu kullu isbati da ilmi lillahi jalla wa ala an batun tabbatar da ilimi ga Allah madaukakin sarki musan jahamiya sun ce sunan al'alimu ko da al'alimu ko allamu da Allah kamar ne suna ɗaya na amma bai da ma'ana suna na bai da ma'ana an da na shi buga muku misali ko ehe kuma ana ce ma albasiru ana ce mutum albasiru amma makahona ba haka ba kuma an haka ana ce ma mutum muhammadu amma karawona kaga suna ne daban aiki ne daban ba haka ba in da suna Muhammadu shi sai aka dauka ba bai fata ko to haka sun ce Allah yake saboda haka al-alimu al-allamu da aka samu Allah suna na amma ba sifa ba ce to shi kuma da yana kokarin ya ce mana a'a sunan Allah na kuma wannan ilmin sifa Allah ta yace tabarakat asma'uhu tabbatar da ilimi ga Allah mu sarki wanda tabaraka asma'uhu sunayensa suka albarkanta wa jalla sana'uhu ya ya bole ka sun tabbata ne za mu tabbatar da su ne bil wahayi munazzal ala al nabi al mustafa da wahayi da an ka saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi zabatai wani wahayi alladhi yuqra'u fil maharibi wanda aka karatu a cikin masallatai harabobin masallati ko harabobin gida wal katatibi da makarantun ne jam'u kutabin dan ka ci al kutabu karanta da aka bayin ɗalibai haka da wuri ana ta karanta shesu. su min al ilmi allazi huwa min ilmi al am na cewa tabbatar Allah wanda aka karatu cikin masallatai da cikin gidaji wanda yake na ilimi na ilimi wanda yake min ilmin am ilimin da an ka samu wanda yake ilimi na na'am da kowa la bi nakil akhbari an tabbatar ma da ilmi daga ilmul am shine qur'ani wanda kowa san qur'ani la bi nakil akhbari ba ta kira ta hadisai ba al akhbar wa al ahadith allati hiya min naqal ilmi al-khas wanda yake ilimi na na wasu ke mutane malamai ta saka ba a'a zan saka hujja ayoyin alkurani waɗanda kowa ya san su kowa na karatun su laila nahara ba ma babu bukatar ma in kawo ma hadisan da sai malaman hadisi sun kasan su Allah ya ce waɗanda za mu tabbatar ma da su wanda yake duk da kaulin jahaniya wannan cewa Allah na da ilimi kuma ya tafi da ilimi kuma ilimi su Allah ta shine kishiyar kaulin jahaniyawa al-mu'attila asiyahin da Allah daga sifa ilimi alladhina la yu'minuna bi kitabillahi wa za su imani littafin Allah wa yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi suna canza suna tarkata magana Allah daga bagire ne su za su ɗauka masu aljahamiya tashabbuhan bil yahudi saboda suna kama da mai hudawa in ci nuna wai suna musu anna lillahi Allah shi na da ilimi yaz'amuna suna riya cewa annahum yaquluna wai suna cewa inna Allah huwa Allah shine al-alim suna amma wa in ci nuna anna lillahi ilman suna musu Allah yana da ilimi mutafan ilaihi wanda aka jingina ga Allah min sifatin da na sifofin Allah sun musu wannan amma Allah ana kira ni al'alimu ko ana kira ni al'alimu amma ba a jingina ilimi ga Allah ce to duk waɗannan kauna na Jahamawa kaulina na Yahudawa kaulina nawa nawa nawa na ahlud dalal wannan yace qala Allah jalla wa ala Allah da ke saki yace fi muhakkami tanzili kafin sa sai bai zuwa fakkoko karshe yace lakin Allah lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi ko yace wal ya yashhadun wa shahida wannan aya ta zo na bayan jeran giyar taya biyu ko uku da suka wuce inda Allah da sarki ka kokarin tabbatar da annabcin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an fata cewa mun yi wahayi gare ka kamar da muka yi wahayi zuwa ga Annabi Musa sai an fata wasu annabawa Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa dan asfata ma har zuwa ƙarshe yayi cewa kai ma annabi Muhammadu kai yana daga cikin jeran ge waɗannan sahabbai yace rusula mubashiri wa munzirin zuwa ƙarshen ayat da ya kare ayat yace su lakin Allah yashhadu duk duniya ma ta shaida su ko su waɗannan a tare da kai su kai annabi Muhammadu kake walakin Allah yashhadu ko shi Allah ya shaida ya shaida bima anzala ilayka abin da ya saukan ma zuwa gare ka cewa wahayi na daga Allah magana Allah ta saƙon Allah na shi Allah ya yarda kuma kuma ya shaida anzalahu bi ilmihi ya saukar da alqur'ani alhali da ilimin sa yana sane ilmi an jin shi ga Allah ko ce wal mala'ikati ya wal mala'ikatu shadun ko mala'iku suna shaida ko mala'iku ba shaida ba wa billahi shahida Allah ya isa shaida anzalahu bi ilmihi malan kabira وقال عز وجل الله بن الشيطان كي ينكيه فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله فكرة نقبة يا سي رسول الله يا سي صحاب صلى الله عليه وسلم لأن آية أبو باين باين الله بن الشيطان كي ياتي كنتم ينكوا القرآن أن يقولوا نقبرة قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين da haka ba in sun shiga alkur'ani ka ya rasulullah kai ka tsaya shi kai ka kawo shi to suna cewa haka to ce musu su zo da sura guda goma katal sura goma kirkirarru irin irin alkur'ani in dai gaskiya na su kirayi duk wanda za su kirayuwa ya yi musu agaji ko ya shaida cewa su sun ka kawo in gaskiya na in ba yadda da haka ba fa illan yastajibu lakum in har suka kafa su kawo wasu ayoyi guda goma ko wani guda goma ko alamu ya kamata su yadda su yi imani su san annahu annama hakika haƙiƙa unkula an saukar da qur'ani na bi ilmin lahir ilmin Allah wannan ayat na nuna ni annan Allah na da ilmi قال يكتب أعلم أن الله في الله kur'ani أنه ترى شيء الله أنزل القرآن يتكبر القرآن بعلمه sannan wa kaddara na jalla sana'u wanda ya bore ɗaukaka kuma ya labarta mana Allah unta mace ko ce iri ta mace da ta ko mace mutum ko mace kuri la ta hamilu ba ta ciki wa la ta da'u ba ta aiwa illa bi ilmi shi ko ba haka ba sannan wa anna unta la ta hamilu wa la ta illa bi ilmihi fa abafa Allah jalla wa ala ila nafsihi al-ilm Allah ɗauki sarki ya jingina zuwa ga kai ya jingina ilimi ya gace illa bi ilimi allazi khabbarana wanda shi ya bamu labari shi Allah nan annahu anzala alqur'ana bi ilm shi ya sadda alqur'an da ilimin sa mai mai tawa na yayi wa annahum la tahmilu wa la tadun illa bi ilmi kuma ke ko wace ce mace ta ba ta ciki ba ta yasa da ilimin Allah amma Allah yake fa faratil jahaniyatu sai jahaniya sun ka kahir wannan ashe kaga kafirci na da kore ma Allah ne kore ma Allah ilimi sifar ilimi da an karatan musulmiya an ya kuna da khaliqina ilmi ta cewa mahalarci kuna da ilimi ta ce Allah bai san abin da za a yi ba ko yanzu bare an jima da daga lantana gobe Allah bai san wannan a cewar su sun ka kore ma ubangiji mu ilimi mutatun ilaihi wanda an ka dingina ma nisbatun na sifofin zati ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka ya wuce ya yi nisa ya tsalkaku amma ya kulu qa'inuna da abin da masu suka ubangiji suka faɗi Allah ya wuce nan fi ilmin Allah ma suka min ilmin Allah Allah ya ɗauka uluwan kabira ɗaukaka wadda ta kai matuka sai ka Allahun bari ba ta hujja hankali ma ya ishe su sai mu ce musu ku kuka kare mu Allah ilimi i khabiruna ko mu magana ku ba mu labari amman huwa alimun bil ashiya'i wanda an masa abubuwa kulliha komai ana ce mai alimul guyubi ko ba haka ba ko alimul gaibi ko allamul guyubi ana ce haka ba masanin gaibi ko shahadati masanin abubuwa ko labari ya an kace al masanin kaza shin alahu ilmun amla shina da ilimin ko bai da ya an kace mai masanin abina shina da ilimin ko bai da dan kana Allah ya alamu sirra wa akhfa Allah ya alamu sirra wan najwa wa akhfa in yace Allah ya san asirce Allah ya san gana wadda ake yi kuma Allah ya san abin da ya boye ba haka nasu aya ce ba kuma wa bi kulli shay'in alim duk ana cewa Allah wa kuma masani ko to kila lahu sai a ce tun da waɗanda ayoyi ta san a cikin Qur'ani sai a ce musu to fa man huwa alimun bisirri wan najwa wani na alimun bisirri wanda ya san asirce wan najwa ya zama ganawa wa huwa bi kulli shay'in alimun wanda kuma shine masani da komishin wa'ina shin alamu ilmu wanda haka ana tsara da ilimi amma ko ba a tsara amla, ina da komai da ilimi yace duk wanda mun kai magana shi game da haka wala jawaba lahu hatta amsa ba su da amsa ne har su ala wannan tambaya illa al-harabu sai shekaru gudu sai gudu kawai sabu hikmar da zai fara والله لا يهدي القوم الظالمين ان شاء الله نزل حقوري من انكر لوكاس saboda mu shiga ban gaba insha Allah abinda muka karanta Allah shi muna shi ba mu lada shi samu gani abinda muka kusura shi gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu